Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taska sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanun labarai sai mu yi ban kwana duku ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran wani harin bam ya yi ajalin mutane da dama a kusa da filin jirgin saman kabul na afghanistan sabon ministan harkokin wajen kasar iran ya ce yanzu kasar za ta fifita kasashe makwabtanta da kuma na asiya ministocin lafiya a afirka su lashe takobin hada hannu wajen yaƙi da cutar corona to yanzu ga cikakkun labaran ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar da abkuwar fashewar wani abu a kusa da filin jirgin saman kabul na afghanistan kakakin ma'aikatar tsaron amurka john kirby ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wani abu ya fashe a filin jirgin saman kabul sai dai babu karin bayani game da irin barnar da aka samu ko hasarar rayuka ko aka san hakan wasu bayanai na daban sun ce bam ne ya tashi kuma an samu mutane da dama da suka rasa rayukansu rahotanni sun ce mutum akalla sha ɗaya ne suka mutu a harin da suka hada da mata da kuma yara kafin hakan dama kasashen amurka da burtaniya sun yi gargaɗi game da barazanar kai harin filin jirgin sama na kabul suna jan hankalin 'yan kasashen su da kada su yi balaguro kasar an shawarci waɗanda ke ciki a yanzu haka su tattara nasu ya nasu su fice gargaɗin na zuwa ne sa'o'i 24 bayan da shugaba biden ya yi karin haske kan hadarin da masu tsaron ra'ayi da ke da alaka da kungiyar is ke haifarwa rahoton daga kabul sun ce 'yan taliban sun rufe dukkan hanyoyin shiga filin jirgin saman haka kuma kasashe da dama sun gargadi 'yan kasar su da kada su nufi filin jirgin saman saboda barazanar da ke akwai turkiyya ta sanar da fara kwashe sojojinta daga afghanistan sama da sojojin turkiya 500 ne suke zaune afghanistan a matsayin sojin kawancen nato a baya an yi taraɗaɗin cewa dakarun ƙasar ta turkiya za su ci gaba da zama a ƙasar har zuwa bayan 31 ga watan augusta domin ci gaba da tafiyar da filin jirgin saman na kabul kamfanin lantin labarai na ap ya ambato shugaban ƙasar ta turkiya recep tayyip erdogan na cewa akwai bukatar afghanistan ta koma cikin hayyacinta kuma ya ce turkiya za ta ci gaba da tattaunawa da duka bangarorin biyu domin ganin an cima wannan nasara. sabon ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce yanzu kasarsa za ta fifita kasashe makwabtanta da kuma na asiya mr abdullahiyan na bayyana hakan ne zama kaɗan bayan da majalisar dokokin kasar ta kammala tantancewa tare da amincewa da jerin sunayen da shugaban kasar ibrahim ra'isi ya gabatar mata ana dai kallon wannan a matsayin biyayya ga shawarar da jagoran jun juhal musulunci na kasar ta iran ayatollah sayyid al ya bayar na karfafa alaka da kasashen china rasha maimakon amurka da kuma kasashen turai a nasa bangare kuma sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya ce yana duba hanyoyin da za su kai ga ɗagewa kasarsa takunkuman amurka sai dai ba zai jingine batun ba ga sha'anin tattalin arziki bayanin nasa dai yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka da kasashen turai suka bukaci iran da ta gaggauta dawowa a teburin tattaunawar vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran din ta shekarar biyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran jerin takunkumai su ne suka mamaye jerin zaman tattaunawar har guda shida da aka fara tun cikin watan afrilu ba tare da cimma wata matsaya ba to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ministocin kasashen kudu da hamadar sahara sun yi alkawalin bunƙasa yaƙi da cutar corona ta hanyar inganta shirin rigakafi da musayar dabaru da suke tattauna yayin taron kwamitin hukumar lafiya ta duniya na afirka ministocin sun ce dakile annobar shine jigon farfaɗo tattalin arzikin nahiyar a cewar ministan lafiya na cote d'ivoire pierre ba nahiyar na iya kawar da mummunan tasirin cutar idan aka inganta yiwa jama'ar allurar rigakafi da farfado da cibiyoyin lafiya da kuma kiyaye matakan yaƙi da cutar ya ce ya bincike cikin haɗin gwiwa da inganta sa ido da gwaji da samar da jinya a kan kari za su karfafa ƙarfin ƙasashen nahiyar na shawo kan annobar sama da wakilai 400 da suka haɗa da ministocin lafiya da wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa da malamai da ƙungiyoyin al'umma ne suka halarci taron da aka yi ta kafar bidiyo taron na ministocin lafiya na ƙasashen afirka na farko da aka fara ranar laraba zai tattauna sabbin dabarun bunƙasa yaƙi da cutar ta corona da kiwon lafiya ta kafar intanet da kawar da cutar sankarar mahaifa da inganta lafiyar tsoffin da ke nahiyar wata tawagar majalisar da ke mulki a kasar libya ta isa kasar chadi domin tattauna hanyoyin inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu batun inganta harkokin kasuwanci da tattalin arziki da tsaro na sahun gaba a tattaunawar da ta hada tawagar ta libya da shugaban kwamitin riko kwarar soji na kasar chadi muhammad idris debi wannan da ita ce ziyara irin ta farko da ta jami'an libya a kasar chadi tun bayan rasuwar shugaban kasar idris debi itno ana sa ran yayin tattaunawar bangarorin za su farfado da yarjejeniyar nan ta kasashen da suka hada da libya sudan jamhuriyar nijar da kuma chadin wace suka cimma a shekarar 2018 wadda ta tanadi kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin tsaron iyakokin kasashen iyakar kasashen da ke raba libya da chadi mai fadin kilomita dubu ta kasance a shekarun baya bayan nan wata matatarar gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da kuma masu ikirari da sunan jihadi to a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh to gashi da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa wakana a duniya tare da yin bita a su har ma da jin mahangar masana'o su lokutan domin yin fashin baki da kuma bayyana yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau zai zama ci gaba ne na batun da muka fara a shirin da ya gabata dangane da batun yunkurin kungiyar hezbollah ta kasar labanan na shigo da danyen man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar ta labanan da kuma hankuran da amurka da isra'ila suke yi na ganin cewa sun kawo wa wannan yankuri cikas ta hanyoyi daban-daban domin ganin cewa lamarin bai yi nasara ba da kuma matsayar kungiyar ta hezbollah da kasar iran akan hakan sai a biyo mu sana hankali domin jin cikakken shirin. da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta a wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma ƙasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kare tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na ƙasashen turai da ma na isra'ila a cikin ƙasar da ma wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumar marawa a ƙasar syria wajen hana amurka da ƙasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wurgaza ƙasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah da kasar labanan ita ce babban kashin baya na kungiyoyin falasinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye palestino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako kasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin kasar da kuma saka al'ummar kasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa akan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da said hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da kasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na kasar ta labanan daga cikowa har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a kasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matukar bukata musamman ma a bangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin su na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne farcin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya bar gaɓar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na kasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba kasar labanan ne baya ga hukuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taba wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba kungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bani kuma sai da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen yamman fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taba barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin kasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban hadari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda kungiyar hezbollah ta karbo mai daga kasar ta iran zuwa kasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaidawa isra'ila cewa idan ta yi gigin taba wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labanan a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsalamba kan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan a kan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba kan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahli suna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga kungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa kawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yamman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a kasar bayan nan kuma bangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a kasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran bangarori na al'ummar kasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo a kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura ta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata ta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban daga cikinsu akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komi ya ƙara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai ƙara mata karbuwa a labanan da kuma ƙasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi musamman kuma ganin cewa wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da amurka take cikin matsala bayan da ta janye sojojinta daga ƙasar afghanistan inda take fuskantar suka a cikin gida da kuma waje ganin irin yadda ta haifar da matsaloli sakamakon janye wata a ƙasar ta afghanistan da kuma kawo ƙarshen gwamnati wadda aka zaba a kasar ta afghanistan da kuma bayar da dama ga kungiyar taliban ta mai gurbin zababbiyar gwamnati a kasar dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda masana na isra'ila suke ganin cewa sun haɗu sun ƙara zama tamkar da baibayi ne ga amurka inda lamarin ya zama a gare ta gaba kura baya siyaki wanda hakan ya sa a cikin irin wannan yanayi amurka ba za ta iya yin gigin kaiwa jiragen ruwa na kasar iran hari waɗanda suke kan hanyar su zuwa kasar labanan ba kamar da isra'ila ma ba za ta taɓa yin gigin hakan ba matuƙar dai ba ta samu amincewar gwamnatin amurka ba wanda kuma ko shakka babu a hankalce wannan zai ƙara ɗaukaka matsayin ƙasar iran da kuma matsayin ƙungiyar hezbollah a yankin gabas ta tsakiya tare da tabbatarwa al'ummomin yankin cewa iran da hezbollah a halin yanzu su kaɗai ne za su iya cewa amurka da isra'ila kulle yayin da su kuma ba su isa su ce musu cas ba sabanin sauran gwamnatoci na ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya ta jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku sashen Hausa na muryar musulunci Iran. To ni ra'ayina anan muji jirgi ne daga garin Tira Agwa jihar da Magaram. Ni ra'ayina anan dangance da yan ta'adda da suke kashe jama'a. Ana zubda jinin musulmi gaskiya kasar nan da da Najeriya da Niger da Chad da Mali. Ana zubda jinin jama'a gaskiya ba tare da hakkinsu ba. To wannan fa ba karamin illa bane ba ga duniya ma ga gaba ɗaya wallahi mu dai kiran mu a nan shugabanninmu gaskiya su tashi su zage damtse kuma da malamai na ƙasa kuma a gamu a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a a da'a ka a fasa a da dai ita ce dai takobin musulmi da to ita ce dai ya kamata mu ta yi tunda abin gaskiya ya ƙara kamari yake ana magani kai na ƙaba baki ra'ayina kenan daga mace jirgi ne garin tuna abubuwa jihar da magaranto ina muku fata alheri a tashi lafiya da farko suna na mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger darasin da ya kamata kamata shugabanni da ma al'umma su ɗauka dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasar chadi hussein habire shine rayuwa da kuke gani idan mutum ya zo akan mulki ya kamata ya yi adalci kuma rayuwa ana son ta ne take kufce mutane kuma shugabanni ya kamata san cewa inda sun yi tsawon rai ko da yaushe aika-aikar da suka yi da mazguna matalakawa 'yan allah yarda sai sun girbi abin da suka shuka to ya kamata dai shugabanni idan allah ya sa ka zo kan kargan mulki ka yi kokarin yi ma talakawa adalci wannan talaka su za su rika yi maka addu'a ta ka gama lafiya sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga unguwar garmari ta birnin da a jamhuriyar nijar to ni dai gaskiya ina kira ga kasashen afirka musamman ma kasashen mu na musulmi ya kamata ku nura ku gane tura nan na yamma ba san mu suke ba ba su san afirka kuma ba su san ci gaban afirka duk rikicin da kuka ga ana yi a wannan afirka su suka haddasa shi kuma suka koma gefe suna farin ciki kenan ya kamata a kullum a nura a gane ba su san mu mu 'yan afirka kuma ba su son musulmi ba su son musulunci duk bala'in da ake ciki na kasashen afirka wannan tura ne na yamma kenan ya kamata dan Allah da annabi su gabanin kasashen Afirka ku haɗa kanku ku gane mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana lawa Alhaji Abbali wanda ke zamani a agarsu jamhuriyar Nijar Ra'ayi ra'ayina a yau kan yadda ƙasa algeria da ƙasar maroc suka samu matsala hadda janye jakadanci tsakaninsu to haka ne yana da kyau su tsaya su yi tunani su ga abubuwan da suka hada su na ɗaya dai makwabta ne na biyu kuma dukkan su larabawa ne sannan ga musulunci idan wata matsala ta faru tsakanin su kamata ya a hau teburin shawara a daidaita matsalar da ta taso tunda duk matsala ta hanyar tattaunawa ake ciwo kanta idan an ci a ɗauki irin wannan mataki na janye jakadanci ko na yi juna zagon ƙasa ko kuma na ƙarfafa tsaro tsakanin iyakoki to yaƙi na iya barke tsakanin su abin da kamata a zamana a tattauna tarayya afirka ta taka rawa cikin wannan tattaunawar eh, majalisar ɗukin duniya ma haka a yi ƙoƙari a yi aiki da diplomasiya a haɗa zaman ya tafi kamar yadda yake a da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare. Dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku. Yau ra'ayina ne. dukkan musulmi na duniya ya kamata mu yawanta ma junanmu addu'a. Addu'a ita ce makamin mummuni. Duk abin da ya zahi to addu'a ce maganin shi ya kamata a ce al'umman musulmi na duniya su ci gaba ga yi ma su addu'a dukkan musulmi na duniya domin mu samu mu ga mun yi nasara akan duka masu maƙiyan musulunci sunana abdulaziz firizi daga damagaram a jamhuriyar niger tashi lafiya biyu ya ci hausa Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da kiran da gwamnonin zamfara da katsina suka yi na cewar wai talakawa su fito su kare kansu daga har-haren 'yan ta'adda ko 'yan kinnafin. nake ga gaskiya wannan ba shawara ba ba dubara bace ko ba gaskiya ba wa yake da alhakin kare talaka gwamnati take da alhakin kare talaka wato ta bashi eh, ma'ana tsaro ko ba gaskiya ba amma ina talaka ya ganin eh, kuɗin da zai sai makamin da zai tankari 'yan ta'adda 'yan ta'addan da suke zawa da manya-manyan makamai wanda sun gagari dakarun gwamnatin ta kasar ma eh kenan abin da ya kamata kira ga gwamnatin najeriya ta sayo makamai na zamani kusan nan kuma ta horar da sojojinta da yadda za su tankari 'yan tare kai ba da fatan za ku tashi ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu ga shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali Gabatar rabin shirin tarbiyyar iyali na 125 masu sauraro mu da haka kuma barkamu sake saduwa a cikin wani samun shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta na jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion boh da ke birnin tehran gani awal saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sa sabuwar tattaunawa da muka faro da sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa a masasar rasulul azam wanda aka sani da sautin shi'a a binin kanan dabu wanda zai tashi daga bayani kan wannan hadisin nan da aka rawaito daga imam sadiq alaihi salam kan muhimmancin abubuwan nan guda uku fatan iyalai suna amfana malam ya shirya بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بمو بمنا بقنا دنجني ده اتكن منكاو حديثي وند إمام صادق كيفت دنجني ده الأمر يالي هيك إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خصال ya takaffalu hawa ilam ya kun fi tabi'i zalik muna sharhi akan wannan hadisi ɗin cewa kowane mutum yana da buƙatuwa a cikin rayuwar shi ta zamantakewa da iyalinsa zuwa ga ɗabi'antuwa da abubuwa guda uku ya ce takaffalu ha ya kallafa ma kansa ɗabi'antuwa da wayannan ɗabi'un guda uku wa illam ya kun fi tabi'i zalik ko da asalin ɗabi'arsa shi ba haka yake ba wato wani lokaci muna magana akan na farko mu'asharatun jamila wani lokaci mutum yakan zama shi ya ce shi fa muskili ne baya dariya yana ɗaya daga cikin haƙƙi babba da ya hau kan miji akan matarsa shine kyakkyawan mu'amala yana da hatsari mutum ya dinga kutso gida a cikin fushi yana ma cikin abin da yake sabbaba azabar kabari akwai ruwaya da ta tabbata cewa ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne cikin ansaru sa'ad bin mu'az yana cikin ansaru makulsai wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya halarci jana'izar sa shi da sauran sahabbai bayan an je jana'izar wannan bawan Allah cikin manyan bayan Allah aka binne shi a wata ruwa an ce mala'iku dubbai ne suka halarci jana'izarsa amma tare da haka nan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kalli sahabbai ya ce laqad daghata al sahibakum haqiqa kabari ya matsi sahabinku hatta akhraja haliba ummihi min anfi har sai da matsewar kabarin nan ya fitar da nonon mahaifiyarsa daga hancinsa sabai suka ce wani ma ya rasulullah me ya kawo haka ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce na innahu kana yadkhulu ala ahlihi mukaffar lojihi babban laifinsa ba wai matsala bane na addini da tarbiyya sahabin annabi ne yana cikin mujahidai ya ce babban matsalar shi ya kasance yana shigan ma iyalansa cikin murtuke fuska baya mu'amala mai kyau a cikin a halinsa na sakin fuska da walwala a tsakanin shi da iyali wannan ne sabbaba mishi matsalar da ya samu kansa a ciki yau jama'a muna cikin wannan mu'amalar mu wani nau'i ne na ƙauyanci an daina yayin wannan a ce mai gida takobi ko da yaushe za ka zo sai ka murtuke fuska wai kai a ji tsoronka wa ya gaya maka wannan ne yake kawo girma a tsakanin iyali mutum a ɗabi'arsa yana girmama wanda yake ƙauna ne yake so kuma abin da ke rura ke bunƙasa soyayya da ƙauna shine kyakkyauta mu'amala masu hikima suna faɗa suna cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha zukata an halitta su ne Allah ta'ala ya kera su ne akan san mai kyautata musu da kin mai munana musu saboda haka zuciyar mutum tana cike maƙil da ƙauna da soyayyen mai kyautata mata idan mutum yana so ya nasara a rayuwa ya samu ya shiga zuciyar iyalinsa ya yi tasiri ta yadda na yi bayani a baya cewa gwargwadon yadda matan mutum ta so shi gwargwadon yadda za ta kyautata masa gwargwadon yadda za ta zama cikin walwala gwargwadon yadda za ta yi wa 'ya'yanta kyakkyawan tarbiyya gidan da soyayya da ƙauna suka mamaye shi za ka samu irin wannan gida ba abin da ke samuwa a gidan sai albarka na yi magana a baya cewa hatta arziki karuwa yake a cikin irin wannan masu raro gada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron Sheikh Bashir Kano wanda yake yi mana bayani kan haƙƙin mata a kan maza inda zai tashi inda zai ci gaba kan wannan hadisin da aka rahoto daga imam sadiq alaihi salam kan muhimmancin abubuwan nan guda uku tabbatan iyalai suna amfana man hasuna birruhu bi alihi zada Allahu fi umrihi haka imam hassan askari ya ruwaito imam hassan mus an ruwaito wannan hadisin daga gare shi cewa wanda nagartarsa suka karu wa iyali ya zama nagari mai tsananin kyautatawa mai yalwatawa gida mai kyautatawa iyali zadallahu fi umri Allah yakan kara mishi tsawon rai da albarkar rayuwa duk mutumin da aka kara wa tsawon rai to Allah ya yalwata mai a arzikinsa ya sanya albarka a rayuwansa, saboda haka addinin musulunci har kullum koyarwar musulunci na ƙarfafan kyautatawa iyali kyautatawa wato ba tsayawa kawai akan al'amarin haƙƙi ba ne wuce nan abu na biyu da ya kamata mutum ya damfaru da shi mu'asharatun jamila shine na farko Wasu wasi'atun bi taqdir ana son mutum ya zama mai yalwata wa gida daidai gwargwado kuma babu shi. yana daga cikin kusakwarai manya-manya rashin ya kamata da wasu mazaje ke yi mutum a ganshi a gaban mai shayi ya fasa kwai ya ce a haɗa mai da indomi a juye mishi rabin madara ya ci abincin shi ya yi tatil ya ci irin abin da kilan ma akwai mai balangu a kusa ya ce a yankomai. komai a kawo mishi duk wa'annan ya ci a daidai lokacin da garau garau ya kai gida la'alla abincin ba daɗi ba abu masu gina jiki da ya kamata a tanada kuma Allah ya rata mishi to wannan rashin ɗabi'a na gari ne Imam fadi yake cewa a wannan ruwaya ɗin ɗaya daga cikin abin da dole ne mai gida ya ɗabi'antu da shi bayan kyautata mu'amala da kyautawan mu'ashara to ya zama mai yalwata wa gida sai a tun wata kadir kai zama kyankyamo kai zama mutumin da yake barin gidansa da yunwa kai zama mutumin da baya yalwata wa iyali abubuwan da bai fi karfin arzikinsa ba ya zama na ana rasawa a gidan hausawa suka ce zafin nema baya kawo samu a daidai lokacin da ake son ka zama mai wata ta gida ya zama gidanka da lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya yalwata maka yara da matanka za su gani a ƙasa ba mutumin da kullum cikin kuka ba na yara lokacin da ka kyautata musu wannan uwar gidan lokacin da ka kyautata mata aka shigar mata da abubuwan alhairai to za ka samu Allah subhanahu ta'ala zai yi farin ciki da wannan kuma kai ma za a ƙara maka fa buɗaɗɗen arziki gwargwadon yadda mutum yake kyautata wa iyali gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala yake bunƙasa arzikinsa saboda haka ana buƙatan ka ɗamfaru da wannan ɗabi'a ɗin na yalwata wa gida abu na uku daga cikin hisal da ya kamata mutum lallai ya ɗabi'antu da shi shine tun bi Hassun. ka zama mai kishi ba a son namiji ya zama da yus wanda baya damuwa da kishin iyalansa mace ta fita yarba tsaitsai ba tare da lullubi hijabi kammalalle ba ko ya dinga shigo da abokanai gida ba tare da iyalansu tana cikin hijabi ba wannan nau'in na rashin kishi babu albarka a ciki don mutumin da bai da kishi zai sabbaba matar shi ta haifa mishi yara marasa tarbiyya don haka ana buƙatar mutum ya zama mai kishi shine gira ya zama yana da gira yana da kishi amma bi ta hassun ma'anan shi shine ya zama na kishin bai wuce gona da iri ba kada ya haifar da zargi ya zama na abin ya yi tsanani ta yadda har ta wayoyi yana bibiya sai ya gane cewa ƙawayenta mai suke tattaunawa ya ake yi da wa take kwantak da waye ba ta kwantak an daina yayin wannan kada ya zama na al'amarin kishin ya wuce gona da iri ta yadda zai zama kuma muraƙaba da sanya ido akan dukkan harkokin iyali duk yana ɗaya daga cikin haƙoƙinta kai kishi a kanta a daidai lokacin duk abin da zai kiyaye mutuncinta ka ga ka karfafe ta a kansa amma kakkauce gona da iri a kan gudanar da wannan nau'in na kishi Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu mu zama cikin masu kyautatawa iyalanmu Allah ya kyautata gidajenmu ya sanya albarka a ciki kuncin rayuwa da yake damun mu yake damun al'ummar musulmi Allah kai mana maganinsa bijahi Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وصل اللهم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه masu ga shi dai malam ya koro bayani kan haƙƙin mata a kan maza to amma lokacin ba zai bari ba a nan ne kawo ƙarshen hiranmu kashi na farko da wannan bawan allah daga ƙarshe muna yi wa sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa na masarar rasulul azam wanda kuma aka sani da sauti shiya a birnin kanan dabo godiya ta musamman a maimakon radiyon boh hausa a nan birnin tehran na kasar iran ni a da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na afirka a yau To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin ɗan Isa a jihar Maraɗi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga ƙasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To marilla a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke karamar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su Najeriya da Burkina Faso da Mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin. Malam Adamu Gerau shine magajin karamar hukumar ɗan Isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi. eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyara da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka ji suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, da harkata mai kula da harkar arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke-wanke da sauransu inda muka yi musu 'yan tambayoyi masu kace suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwatan mu nan mai ake cewa wani gari ana ce mishi inyalwa eh, cikin gwamnatin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan kauyuka suka ce labari duka suka taho suna ta yi to kai da karshe ma sai ya kasance duka ko ina yan kauyukan da ko ina kai daga nigeria ma suna zuwa rad da muka je mu mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutum nan ya kai dari biyar mm. to yanzu da yake na dan jima bin je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai mm. kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai ka san mu duk abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda ka san lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu mai sun shigo cikin wa'annan mutanen hmm. to dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aikata tana zuwa tana tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fas na dindindin an asa a wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ku ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ku a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani eh, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka tai kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka ba ce ta ƙasa ce kai hili ne ka zo kai yi gini sai a ce maka kwashe kayanka ka bar wurin a bi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shayi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiyon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin shagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba ga shi nan ku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma dole ku kiyaye lahiyar kuma hukumomi su kiyaye lahiyar sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa ne na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa daman nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinare kuma kullum ko da yaushe in damana ta yi in kuka yi na in ba dan zancen matsalar tsorbo wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zawa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da ɗalibai muna duba muna ganin su yawancin abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi daman saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata dai nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewar duk abin da aka samu aka gani nan na ƙasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na ƙasa ne ba na wani ba dole mutane mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya abin da kuma muke kira muna gudun kadda mutane su musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda eh, sinadarai wanda zai sanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tun da ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an yi sa wannan sinadiran. zai je can ya kawo mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba ai inda suke aikin ai kan burtali ne duka inda muka biyo kenan direct yan wannan abin ya sare su ya shafi kiwo duka inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shafi kiwo ya shafi noma to muna fatan mutane za su bi doka su bi hukuma su kuwa matasa kakarsu ce ta yanke saƙa saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikinsu ke cewa wallahi ne dai abin da ya sani shiga wannan haraka ta tonin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo hannun saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji tunda zuwan mu na farko da ni da abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi muka abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tafiya zuwa zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har na uwayen namu in Allah yarda muna sa ran komi zai ta daidai gaskiya ana samu ta bakin gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta na zo kuma Allah sa aka fara dacewa mai gida me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta ko sai mun kara sai mu da ta baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu hau nan nan babu wuri tun da nan tanan ta nauyi ta mai dutsen nan eh, amma da tanan ba ɗaya bace ba da tanan amma dai nan wajen a samu da nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu san dai kawanka saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar yadda mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin gwal tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bida muna na kada mu wannan bara rahwara ta kashe mu bara wacan zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki eh gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida eh kad yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga marada ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsada muna samun ta mm. tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tunda ko kyauta za a baka in baka ya ci ba ta yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sai kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta kar su shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mu a kawo jama'an tsaro To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. thank you kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da mana da ɗan sauran lokaci kafin yawan kwana da ku sai Hassan Barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da abkuwar fashewar wani abu a kusa da filin jirgin saman Kabul na Afghanistan. Kakakin ma'aikatar tsaron amurka John Kirby ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wani abu ya fashe a filin jirgin saman Kabul sai dai babu karin bayani game da irin barnar da aka samu. ko hasarar rayuka ko aka san hakan wasu bayanai na daban sun ce bam ne ya tashi kuma an samu mutane da dama da suka rasa rayukansu rahotanni sun ce mutum akalla sha ɗaya ne suka mutu a harin da suka hada da mata da kuma yara kafin hakan dama kasashen amurka da burtaniya sun yi gargaɗi game da barazanar kai harin filin jirgin sama na kabul suna jan hankalin 'yan kasashen su da kada su yi balaguro kasar an shawarci waɗanda ke ciki a yanzu haka su tattara yan nasu ya nasu su fice gargaɗin na zuwa ne sa'o'i 24 bayan da shugaba biden ya yi ƙarin haske kan haɗarin da masu tsoron ra'ayi da ke da alaƙa da ƙungiyar is ke haifarwa rahoton daga kabul sun ce 'yan taliban sun rufe dukkan hanyoyin shiga filin jirgin saman haka kuma ƙasashe da dama sun gargaɗi 'yan ƙasar su da kada su nufi filin jirgin saman saboda barazanar da ke akwai turkiya ta sanar da fara kwashe sojojinta daga afghanistan sama da sojojin turkiya 500 ne suke zaune afghanistan a matsayin sojin kawancen nato a baya an yi taraɗaɗan cewa dakarun ƙasar ta turkiya za su ci gaba da zama a kasar har zuwa bayan 31 ga watan augusta domin ci gaba da tafiyar da filin jirgin saman na kabul to don nan kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shasan barka wanda ya fi fassara kuma karanto labaran duniya ni da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.